أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara gode ma Allah wanda ya halicci kowa da komai ya ba mu iko da lahiya cikin samun haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓar mu dangane da addinin shi don mu samu samun kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma kyakkyawar rabo a ranar gobe goberar lahira muna fata Allah subhanahu ta'ala ya karɓi wannan addu'o'i namu amin ya rabbal alamin idan ban manta ba muna cikin bayanin sifofi waɗanda muka ce na Allah ne subhanahu ta'ala. akwai sifofi na zati akwai sifofi na aiki muna cikin sifofi na zati inda mun ƙare bayanin rayuwa sannan ilimi sannan mun shigo cikin bayani na ƙudura wanda mun yi wata shinhiɗa game da abin da ya shahi ƙudura mun yi bayanin mece ce ƙudura kuma mun nuna Allah ma ya nuna yana da ƙudura a cikin alƙur'ani shi inda yake cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana cewa shi akan komai shi mai iko ne to a yanzu Abinda da muke so mu sani cikin wannan darasi namu shine abubuwa waɗanda suke da muhimmanci dangane da abin da ya shahi ƙudura wanda tana yi mutane su zanki tambayar kansu game da su in baka taɓa tambaya ba ta yi wani ya taɓa tambayar ka ɗaya daga ciki shine kenan abubuwa guda uku ne muke son mu yi ishara kansu na farko shine tambaya wadda wasu suke yi shin iko na Allah ya shahi har abubuwan da ba su yi wa koko ku ji wannan tambayar da kyau ma'ana wasu na cewa kamar ka ɗauki adadin biyu kenan ɗaya biyu wannan biyu ɗin ba tare da an canza biyu ba tana nan yadda take shin Allah yana iya maida ta uku ko a'a in ba gane tambayar da kyau ba shin Allah yana iya ɗauka wannan duniya wannan duniya da muke ciki da girmanta da kominta duk irin faɗinta ya ɗauke ta sa ta cikin misali cikin kwai? wannan kwai dai na kaza da muke gani kai koma ka kai ta nesa ka ɗauki ƙwanshi Yahi da ya na kaza girma Allah yana iya sa wannan duniya ɗin cikin wannan kwai ɗin to a nan wurin mutane da dama suka shigo cikin ba da amsoshi iri-iri wasu suna cewa ai Allah yana da iko kamar da yace yana da iko a kan komai saboda haka nan a nan ma Allah yana da iko wasu ka ce a'a ba haka ne ba to ka ka ji fiyayya amsa gamsassa amsa amsa wadda take daidai ita ce Allah da muka ce yana da iko, ikon da ake nihi yana da iko ne kan abubuwan da shi wannan abin yana iyawa ko bai iyawa. Wannan kwan na kaza ko na jimina, shi yana jurewa a sa cikin wannan a duniya cikin shi, ba tare da ya hoshe ba? Ko kuma a'a, kana nufi sai Allah ya faɗaɗa wannan ƙon sannan sai kawo duniya ya sanya ko kuma kana nihin a'a Allah zai rage ma duniya girma ne don ya sa ta cikin wannan ƙwan kai a takaice dai abin da muke son mu nuna shi ne Allah yana iya ya sa wani abu cikin wani abu amma inda sharaɗi wannan abin yana karɓa ko bai karɓa kenan in har ka ce ana iya Allah sai ya canza shi to kuma ka kahita daga zancen da magana da ake dama magana da ake yi ya tsaya yadda yake duniya ta tsaya da take kuma a ce Allah yana iya sanyawa sai mu ce ainihin shi Allah yana da iko ya sanya haka nan amma shi wannan abin ne bai da bai da ƙarfin a sashi cikin wannan ina shi dai ka fahimci me nake ne kenan mu sani cewa duk lokacin za mu ce Allah mai iko ne a kan komai to abin da ake nufi Allah mai iko ne kan shi wannan abin wanda in ya kasance yana iyawa ko bai iyawa amma in ka kalli ainihin kudura ta Allah Allah yana da iko don shi wannan duniya din kuma shi yi duk abin da muke tare da shi cikin wannan duniya din kenan yana iya canza mashi kama in yi so saboda haka nan kenan anan mu fahimta wanda duk suke tambaya shin Allah yana da iko kan kaza shin Allah yana da iko kan kaza har ma anan wurin wasu na cewa an shigo cikin wani babe wanda wasu na ganin Allah yana da ikon ya ɗauko wanda ya aikata ayyuka na 'yan aljanna kuma ya sa cikin wuta kamar yadda yana da iko ya ɗauko wanda ya aikata ayyuka na 'yan wuta ya sa cikin aljanna duk da wanga yana da irtibat ko wannan bahasin ya shahi adalci ko kuma shin Allah azalimi ne ko ba azalimi bane shin Allah adili ne ko ba adili bane wanda ana nuna adalcin Allah subhanahu wata'ala bayyin haka nan sam Allah bai zalunci ko kaɗan shin kana kana yana da iko sai mu ce a a nan wurin ba san tinka yana da iko bane ko bai da iko shi yasa ma suke cewa malaman mu suke cewa wanda yake irin wannan tambaya din kuskure ma ne yake yi kuskure ne saboda bai kamata ka ce Allah yana iya kaza ba kuma shi abin da kake magana kan shi shi shine bai karba abin kenan matsalar ba daga Allah bane daga wannan abin ne to sai akwai abu na biyu wanda wannan in muka ci gaba da hira yana da maganganu da dama ba musamman tsawaita cikin maganganun wannan a taƙaice dai mun fahimta cewa Allah yana da iko amma cikin abubuwan da suke iya karban canji ba cikin abubuwan da ba su karɓan canji ba wannan shine iko na Allah to sannan wasu na tambaya suna cewa shin iko na Allah da kuke cewa Allah da ya ce shi kankan shi ya ce ikon shi ya game komi shin har abubuwan da ba su da kyau Allah yana iya yi su daga cikin abubuwan da ba su da kyau kai Allah yana iya halittar wani Allah kamar shi ko ko bai iyawa shin Allah yana iya halittar duk wani abu da ka sani wanda bai da kyau ko kun bai iyawa a nan bayan kayan tunani kana gane cewa Allah da muka ce yana da iko to yana da iko kuma karkamance Allah mai hikima ne duk abin da zai saba ma hikima duk abin da zai saba ma hikima to Allah bai da iko kan shi saboda Allah bai yin abin da ba hakima ciki Allah Hakim ne duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala za ka same su mai tarin hikima ne aka samu mutane suka yi abubuwa masu hikima za ka yi mamakin Allah mai hikima ne kuma bayan abubuwan da ba su da hikima a nan saboda mu fahimci hikima ta Allah da dama daga cikin jarabawa da Allah ke mumu kuma yana so gare mu mu yi haƙuri da mun yi haƙuri to bayan wannan haƙuri ɗin kamar da yake cewa inna ma al'usri yusra za ka samu bayan wannan ɗacin na haƙuri da muka ɗan sha Allah subhanahu wata'ala zai kawo sauƙi cikin wannan sauƙi in ka aji hankalinka za ka gani in ma wani abu ne ka bukata wurin Allah subhanahu wata'ala wannan jinkirtawa da kai kai da kanka wannan wanda jinkirtawa da aka yi maka kenan kai da kanka bayan yanzu ka hita daga wannan matsatsin sai ka fahimci ashe Allah subhanahu wata'ala ya hango wani abu ne wanda kai baka san shi ba anan ma muna nuna kenan a wani rabe guda muna nuna Allah subhanahu wata'ala yana da hikima kuma yana da ilimi a nan lokaci guda saboda idan ka aje hankalinka kai hakuri lokacin da Allah zai kawo maka fatihin abin da kake so sai ka fahimci ashe Allah ya ga akwai wata hikima ne ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza sannan ne shi yasa ya jinkirta mu ne har zuwa wannan lokaci in kai mai hankali ne bawa ne kuma mai godiya a wani lokacin sai dai ka faɗi ka yi sujida saboda gode ma Allah a nan kenan muna fahimta Allah subhanahu wata'ala lalle duk ayyukan shi da hikima ne bai sa ka yi haƙuri ga banza bai sa ka sha wahala ga banza Allah bai sa bayan shi su sha wahala haka nan kawai zai sa ka sha wahala kaɗan amma bayan ka yi haƙuri za ga hikima shi ta bayyana kina a takaice nan wurin mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala mai hikima ne saboda haka nan tunda mai hikima ne kuma baya ayyuka sai masu hikima to yaushe za mu cewa Allah subhanahu wata'ala wai yana yi ya abubuwa waɗanda ba su da kyau yi wasu abubuwa wanda ba su da kyau wannan sam baya daga cikin iko na Allah subhanahu ta’ala. to sai abu na uku wanda muke son shi ma mai ishara kan shi bayan mun san Allah subhanahu ta’ala yana da iko ya kamata mu sani cewa Allah mai cikakken zaɓi ne ba kamar sauran halittu ba yau ni cikin wasu abubuwa ina da zaɓi amma cikin wasu abubuwa ba da zaɓi ba da iko in yi abu kenan iko na a takaice yake cikin abubuwan da nake da zaɓi amma abubuwan da ba da zaɓi ba da iko kansu to shi saboda mutan cewa iko na Allah mutlaq ne kenan a kowane lokaci a ko'ina shi Allah mai iko ne banda abubuwan da muka hidda wanda muka ce abubuwan da ba su da kyau wannan ba aslan kakka ma kawo su cikin zancen iko na Allah sannan abubuwan da ba su karɓan ikon wannan ba ma a kawo su amma bayan su duk cikin abubuwan da ka sani Allah yana da zaɓi yana iya abu. sai dai in bai ga dama ka ba saboda mun ce duk mai iko in sha a fa'ala wa in sha a tarak saboda haka kenan muna fahimta Allah saboda mai iko ne mai zaɓi ne yana da iko cikin komai sannan kuma in ba mu sani ba kuma ƙara sani cewa babu wani iko wanda yake sama ga Allah shi yasa babu wani wanda za a ce ga nan ya yi karhin Allah babu shi kullum ikon Allah shine mai rinjaya kuma hukunci duka nashi ne inil hukumu illa lillah hukunci ƙudura kai duk abin da ka sani sifa mai kyawo tana ga Allah saboda iko ne sakamakon iko ne muke gani duk abubuwan da muke tare da su Allah ne yake yin su Allah ne yake bada su Allah ne yake arzitawa yana daga cikin ikon shi Allah ne yake badawa yake hanawa Allah ne mai bada baiwa ga wanda ya so mai hanawa ga wanda ya so Allah ne mai ba iko ga wanda ya so mai hanawa ga wanda ya so Allah ne mai zabar wanda ya so kuma ya saukar da wanda ya so amma kowane da lahin shi ko kuma in ɗagawa ne da ƙoƙarin da mutumin ya yi kenan don ka gane da hikima ko da Allah ya hana mutum kana tsammanin Allah ya hana mutum ne gabanza akwai abin da ya hana shi a taƙaice dai ba zan ki koma ma rayuwar mu ta yau da kullum ba zan ki ba sa Allah wani lokaci idan muka nemi wani abu ba mu samu sai ya jinkirta mamu me yasa akwai hikima a cikin wannan ba wai Allah bai da iko bane a nan wurin muke cewa mun ƙare zancen abin da ya shahi bayanai na sifofi wanda suke na zati na Allah sai a nan gaba za mu zo da sifofi waɗanda suka shafi sifofi na aiki za mu zo da su bayani daki-daki ɗauko tun daga irada har zuwa abin da za mu zo musamman irada ita ce babbar sifa ta aiki ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu zo ita ce farkon sifa wadda za mu fara bayani a nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin